daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu da goma sha hudu wannan shine majalisi na talatin da uku a da biyu ko wannan shine majalisi na talatin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin hikbatun min tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance abin da yake tsabar gaskiya da wada tsatsuwa daga ainihin tsaba dangane da rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama shekarar da aka ce Husaini dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara musu yarda wannan rigingimu da suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ya sa mu dace dan jama'a masu wannan kasu ba su manta ba muna nan dai muna tafi biyan wannan malami a inda yake kawo mana tarihin abubuwan da suka faru a zamanin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda mun gama karanta bayanai dangane da dalilan da suka jawo wannan rigingimu za mu tashi a inda ya ce al-mabhasul khamis al-ma'akhid allati ukhidat ala Usman radiyallahu anhu wannan mabhasi na biyar zai yi bayani akan abubuwan da waɗannan 'yan tawaye suka lissafa a matsayin abin da suka ce laifukan Usman da suka kama su da shi me laifukan da suke ganin sun kama sayyidina Usman da su su ne abin da malam zai lissafa mana a nan yace al-ma'asir allati ukhir ala Usman ala hukm Usman radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu ajmulha thumma أفصلها insha Allah ta'ala yace waɗannan abubuwan da aka ce wai su ne laifukan Usman ɗan Affan Allah bare ka sarki ya kare da da shi zan faɗa ma mai karatu su a dunkule in ji malam thumma ufassiluha sannan kuma in bi kowace ɗaya bayan ɗaya na yi bayani dalla dalla ma'ana yanzu zai fara kawo mana kanin labarai an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce yayi kaza an ce kaza da yi ba daidai ba bayan ya gama kawo su sannan kuma ya ɗaukan mana su ɗaya bayan ɗaya yana yin bayani dalla dalla da bayyana menene gaskiyar abin da ke ci ina fata mun gane wannan al'ula tuhuma ta farko tawliyatu faribi cewa ya baiwa makusantan shi mukamai in ya tashi raba mukamai to yana duba suwaye ɗan uwan shi suwaye abokan wasan shi suwaye ɗan uwan ɗan uwan shi suwaye ɗan uwan abokan ɗan uwan shi family and friends aka ce wai haka yake asali na biyu na abi zarrin idan rababa sannan kuma ya sa abuzarin ya fita daga garin madina ya kuma ya zauna a wani ƙauye mai suna arrababa wani ƙauye ne wanda yake kusa da ainihin garin makka a garin madina akan hanyar makka za mu zo mu ji bayani akan insha Allah الثالث تهما تأكو إعطاء مروان ابن الحكم خمس إفريقيا Ya توكي ɗaya bisa biyar na ainihin wato ganimar da aka ce a yakin Za ka ce Ifriqiya wancan lokaci ba yadda muka san Afirka da wannan wato geographical abin nan sai existence da ake ce ma Afirka ba a Afirka a lokacin ita ce kasashen da yanzu za a iya cewa Tunisia da Maghrib da kuma wani bangare na kasar Libya waɗannan kasashe na ainihin buzaye ne wannan shi suke ce ma Ifriqiya a irin wannan lokacin da ake bayani din to waɗannan ƙasashen a zamanin sayyidina usmana aka samu aka gallabaice su aka kawo musu addinin musulunci sai ba da ɗaya bisa biyar ɗin ganimar ga ɗaya daga cikin manyan kwamandojin da suka yi wannan yakin shi ne mirwan ɗan hakan shi ma za mu ji bayani game da wannan insha Allah arrabi'u tuhuma ta hudu ihraqul masahifi ya sa an ƙona qur'anai wa jama'an nasa ala musafin wahidi ya haɗa mutane akan ƙur'ani guda ɗaya mun ji bayani a baya dangane da rigingi da suka faru akan bambancin ƙur'anai. ko sai na Usman ya ƙoƙarin haɗa kalmar musulmai akan wannan ainihin ƙa'ida da ya ta tantance mai Qur'anin da ya zama shine abu na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata akan shi wanda da ya kawo shi a ƙarshen rayuwarsa to wannan ma tuhuma ce sai kuma alhamisu na biyar tuhuma ta biyar darbu na Mas'ud sannan ya daki ibnu mas'udin hatta kutikat am'a'u hatta kutikat am'a'u har ainihin wato ba abin nan danshin bakin shi ya ainihin bushe wato ya sha wahala ya ji jiki wa darbu ammar ibn yasir hatta kasarat adla'u da kuma dukan da aka yi ma'amar dan yasir har sai da ainihin wato adla ga abin nan dama ɗin shi suka kai السادس abu na shida daga cikin tuhuma da aka na Usman shine az-ziyaratu al-hima ya tsara haraba ko katanga ta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara fadin waɗannan katangu ko kuma wuraren da ake ainihin askatange gidan kiwo da su as-sabi'u sai kuma tuhuma ta bakwai al-itmamu fi safar yana cika sallah a halin tafiya yakon kasar sai ya cika sallah azhar da la'asar da isha sai kuma as-saminu tuhuma ta takwas al an ghazwati badr rashin halartar yakin badar at tuhuma ta tara al-fararu min al yawm uhud kuma ya gudu daga yaki ranar uhud al-ashiru tuhuma ta goma al-ghiyabu an bai'at ridwan sannan ba a gan shi baran da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi bai'at ridwan a hudaybiya kenan sai kuma al ashara tuhuma ta goma sha ɗaya lam yaqtul ubaidallahi ibn umar bil hurmuzan bai kashe ubaidallahi dan umar ba alhalin kuma shi ubaidallahi dan umar din ya kashe hurmuza kun tuna mun karanta a baya dangane da matsala ta kashe sayyidina umar aka ji labarin cewa wannan hurmuza yana da abokantaka da abu lu'lu'a sai ɗaya daga cikin ɗayan sayyidina umar ya bazama a guje da zai da makami ya kashe shi sayyidina usmana bai mishi haddin kisa ba suka ce wannan ma tuhuma ce asani ashara na goma sha biyu ziyadatul azani thani yawmal juma'a ƙara kiran sallah na farko kiran sallah ake ce mai kiran sallan wanka sayyidina Usman shine ya fara yin suka ce wannan ma abun tuhuma asalisu ashara tuhuma ta goma sha uku رد عثمان الحكم وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم Usman ya ba hakan damar dawowa cikin Madina bayan manzo Allah ya kore shi daga mutum wani mutum ne da manzo Allah ya ce ya bar gari inna Usman ya ce mishi ya dawo ɗaya bayan ɗaya ta ji tuhuma goma sha uku malam zai bi mana su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya alƙawari dan bayyana menene abin da ya faru da kuma bayyana gaskiyar yadda lamarin yake wa hunaka ashiya wa ukhra malam yace akwai wasu abubuwan ma daban kullu fa qawlihim kamar faɗin da suke cewa innahu sa'ada ila darajatin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala minbar cewa shi sayyidina usmana ya hau kan matakin da annabi alaihi salatu wasallam yake tsayawa kan minbari fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yakhutubu ala darajatin salisa manzon Allah ya kasance yana yin hutuba akan mataki na uku a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama na masallaci baya wuce waɗannan matakai uku din kuma yana daga cikin alamar masallaci na ahlus sunna ne a ga mambari a ciki kamar da tabbata a cikin sunna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake raye in zai huduba da yana hawan kututaran da biyu wata rana sai wani ta ya kera mishi mambari ya kawo mishi karanta sai bukhari kan masajid a lokacin ne ma wata mu'jiza ta faru aka ga wannan kututaran da biyu yana ta ƙara yana ihu yana girgiza yadda ka san an sa mishi wani abu da vibration manzo Allah ya je rungume shi ya yi magana shi ya ba shi haƙuri cewa ya yi haƙuri har ranar ranar a aljanna ma wannan kutattaren shi ne mumbarin da manzo Allah tsare ta zama biya kira cikin sai muhammad daga nan kuma sai manzo Allah ya ci gaba da hawa wannan sabon mumbar umar yana da kala guda uku da aka iya zo sai ya hau kan ta ƙarshe mafi tudu falamma ja abubakar da sai da abubakar ya zo na shahadi fancin nazala ila tsariya. sai shi kuma baya hawa kan wancan laukun sai tsaya akan na biyu saboda girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi da kuma zuwa cewa matsayin shi bai kai na annabi ba ina fata ku nan. wannan walan ma da Umaru nazala ila al-ula da Umar ya shi ma sai kuma sai koma kan ta daya shi ma saboda girmama wannan guda biyu wannan kuma cewa suna gaba da shi to kaga matakan uku sun gaye <laughs> da ka wanda ya zo na gaba dole sai an jira za yawa ya tsaya a kasa kenan za dole a tsaya ana duk bari buga ya zai to dama kuma wanda ke jiran kai laifi duk abin da kai sunan shi laifi Allah ya jikan malam Jafar kullum nake yin misali da wannan kwatantan da yace idan kana da maki idan ka wuce da mota ka watsa ruwa zai iya cewa ta da kura saboda tsabar kiyayya to da haka wanda suna suna jiran shi ne suna neman meye ne domin ka'ida shi ne wanda biye ne laifin wani sai ya samu man talaba al-aiba wajada haka larabawa suka ce duk wanda yake aibi yake nema game da abokin shi dole zai samu mu yan adam Allah bai yi mu zan mun tsarkaku daga aibi ba mala'iku su ne Allah ya yi da tsantsar tsarki babu aibi yayi shedaru da tsantsar aibi babu tsarki sai mutane ta kuɗa musu waɗannan abubuwan guda biyu inna hadana hu sabila imma shakir wa imma kafura yayi mu zamu iya yin zamu iya tsarkakuwa za mu iya kuma cakuduwa da barna da kuma sai yi mu ba mu da wannan katanguwar daga cakuduwa ga barna ya yi mana zuciya ya mana gaɓoɓi ya mana tunani wanda zai iya ba mu damar mu gane me daidai me ba daidai ba sannan kuma ya sa mana wasu abubuwa da za su iya taimaka mu mu yi nan ko mu yi can wannan babi ne mai zaman kashe akida amma yana da sharhi ne saboda wasu magana cewa in kana neman aibun nan wanka dole sai ka gaishe shi yasa an hana bibiyar asirin mutane tatabbu'ul aura mai hankali shine wanda laifin shi ya shagaltar da shi daga ganin wani ba irin na wasu suke cewa tunda dai tunda dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wani ko in ji Ali na manzo to mu haka muke a kasa kowa na shi yake hawa sai ya leƙa ya gana wani ya laita na da zaka kalli naka sai ka gyara ba ruwan kan domin ba za a tambaye ka game da wani ba ina fata mun gano wannan Allah ya sa mu dace to shikenan ma za Usmanu sa'ada ila salisa da Usman ya zo sai ba kan shi fatawa kuma shi to yanzu ba zai yi koyi kawai da abinda annabi yake inda matakan sun kare sai kuma kan na uku inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa wa ka zasta mara al'amuru ila yau min hada kuma har yanzu haka al'amarin yake har yanzu da muke magana in ji malam muhammad usman ibn muhammad al-khamis wa qalu haka nan kuma suka ce kazalika har ila yau cewa kana umaru yadribu bid-dirra fa sara huwa yadribu bis-sawt cewa ba ku ganin shi umar sanda yake halifanci shi yana yawo da kwagi sanda idan kai ne sai ya zungure ka da ita ko ya kwala ma ita aka ko ya wurga ma ita a Allah ka faɗa ka gwargwadon da yadda ya same ka shi kuma sayyidina Usman ibn Yunus yana yawo da budala sai suka ce wannan ma laifi dan me zai aga kwagi ya dauki budala kada ga irin wannan zalunci ba jama'a ga gari idan mutum yana neman ka da fitina kawai shi kenan eh. wa qalu haka nan suka ce aza abad dardai ya cutar da Abu Darda min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cutar da shi wa ghayriha min al-umuri allati aktharuha kadhibun ala Uthman sai dai wannan su da dama waɗanda mafi yawan su ƙarya ne akan sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa tafsir hadhihi al-umuri fi ma ya'ti ma ne yace bayani dalla dalla game da waɗannan al'amura shine gashi nan a ciki al-ma'khadh al-awwal tuhuma ta farko walla aqaribu cewa ya baiwa mutane yan gidansu yan banu umayya umayyawa su ya baiwa shugabanci su ne gwamnoni su ne kantomomi su ne ciyamomi su ne ministoci su ne sakatarori su ne kwamandojin yaki man a farin usman na wallahu radiyallahu anhu su ne ne na kusa da usmana waɗanda ake cewa ya ba su mulki da su aqarib usmana alladhina wallahu radiyallahu ta'ala anhu sune waɗanda sayyidina usmana ya baiwa shugabanci daga cikin waɗanda suke na kusa da shi sune akwai awwaluhum muawiya muawiya dan abi sufyana radiyallahu anhu wa an abi ya daga cikin mutanen da suka masa sayyidina usmana mulki gwamnati shi kenan na ƙasar sha sai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sa'ad da kuma Abdullahi ɗan sa dan Abi Sars wanda ya bashi aiki na gwamna na ƙasar Misra sai kuma Al-Walid ibn Uqba ko kuma Walid ɗan Uqba wanda ɗaya daga cikin manyan ainihin wato ƴan uwa na shi, da shi da Usman uwarta ɗaya uba ne kowa da nashi shi wancan Affan ne babansu wannan kuma Uqbatu ina fatan fahimci da haka li'ammin shi ne dan uwan shi ne ta wajen uwa ya daga cikin wato manyan sahabbai wanda suke ba mutunta da wuri ba ziyara sun jihar shekara 61 uku suna muyi magana shi a baya cewa da dan duniya ne a cikin samarin makka irin dan kwalisa din kuma har yana bayan ya musulunta yana da dan ya dan gayi gayi shi haka baya dan abin nan sai mutum ya riga ya dan taba gayi ba ka raba shi yanzu kamar ne zaka usare da dama ya kallon kwallon ko ba ka ba kaga ustadi ya kai da, amma kuma za ka dan mantansa ne ko dan ko saboda tun da can ka ba fara ustadanci dama ana yin wannan ana buga kwallo ana kallanta ana waye to kuma an yi hadda an yi karatu amma da yanzu ba ta gama take shi ba wani yana dan zagawa yana dan kallon dambe haka ko ba haka ba to irin su wannan abu shine ya faru da shi yana yana gwamna yana gwamna a kasar ayin kuba ya sha ya zo ya mutane sallah sallah asuba ya raka a hudu da ya gama kuma ya wago ya ce ko in kara muku ne suka ce ai tun da ala gaburan kai dai a cikin ƙari mai ta ce dole yawan ga ni gaba su kudiri da ba ba za ka hada da irin yadda yadda suke tasowa yanzu su taso a cikin tsantsar imani ba tunda suka taso a kida kawai na ga musu da karatun mutunci da sauransu yawanci ko waɗanda suka an sha fage na maguzanci da al'adu ba za ka iya haɗawa iri da ba aka zo aka gaya wa sayyidina Usman ga abin da yi sayyidina Usman yasa aka taho da shi har Madina aka mishi bulala irin wanda ake wanda ya sha giya bulala 80 kenan ko aka kuma cire shi daga ainihin shugabancin za mu zo mu ga a gaban insha Allah wanda wannan ɗabi'a ce ba wai shikenan kuma ya zama abin tuhuma ba a ka'idar musulunci duk wanda aka kama shi da wani laifi na shari'a har aka yi mushi, haddi a ka'idar musulunci har a lahira ya barranta daga wannan laifin ko ba daidai ba ne wani ya aibata shi da wannan laifin wanda zai aibata shi zai ɗauki zunubi fiye da wanda shi ya ɗauka domin shi an tsarkake shi daga zunubi haka akwai wanda ya sha giya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka mutane su sa ta la'anta shi saboda an mushi haddi ya koma an ƙara mai suna cewa Allah zai tsinewa wani manzo Allah ya ce a'a kar ku taimaki shida akan dan uwanka. shine ba daidai bane abin da muke idan mun ga mutum na wani laifi kuma sai mu ci gaba da tsine mai muna kyamata shi wata kila ba a taɓa mai nasiha ba babu wanda ya taɓa zaune da shi mai nasiha cewa abin da kake ba daidai bane amma sai a koma ana kyare shi ana barnatar da shi wannan sai ya sa zuciya ta ƙara bushewa ce to sai nayi ma kaza wataƙila inda an samu wani mai mutunci a cikin al'umma wani limami ko wani mutumin kirki ko wani jagora ya zo da shi yake kaiwa da eh ai bai yarda karatu kaga kaza kaza kaza shi dace sai ya bari cikin sauki amma ba ta mishi haka ba sai a mai sai a kyarar da shi a ainihin abu maka makamancin haka Allah shi kyauta don haka wannan mutumi suka ce shi ma suna tuhuma me yasa ka bashi shugabanci sai kuma arrabi'u na hudu daga cikin shine sa'id ibn al-as babba daga cikin manyan banu umayya mutumin kirki ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta tun farko farko ah, wani abu da ya kamata mu sani game da ah, sa'id ibn al-as shine yana daga cikin mutum na farkon goma da suka musulunta ka ji wannan da suke tuhuma kaddara wancan za su yi tuhuma saboda wancan abu duk da ke shi ma da falalolin shi daga cikin falalolin shi shine baya daga cikin mutanen da suka yi musharaka a waɗannan rigingimu na tsakanin muawiya da sayyidina za mu yi magana akan su nan gaba cewa sabai sun tafi gida uku a wannan rigima wasu sun goyi bayan sayyidina ali wasu goyi bayan sayyidina Usman a ah, sayyidina Muawiya wasu kuma suka ce su ba su goyi bayan kowa ba to har daga ciki akwai wannan alwalid dan hukuma da irin sa'ar dan abi waka wanda babu yadda ba a zuga shi ba cewa kai kafa kowa cancanta bayan Ali domin lokacin shi kadai ya rage a cikin waɗanda suke cikin majalisar shuran da sayyidina Umar ya nada shi kadai ya rage a duniya aka ta zuga shi ya ce wallahi ba zan yaƙi ɗaya daga cikin ɗan uwana ba sai ko kawo takobi mai ainihin baki biyu wanda bakin shi ɗaya dinga ce min wannan mumini ne ka mishi baya wannan kafiri ne ka yaƙe shi sai ko kawo ɗan takobin da zan yake nan to da shi da Abdullahi dan Umar da ainihin Muhammadu dan Maslama da wannan wani dan Uqba da ire-iren zamu mu ma ambaci su ɗaya bayan ɗaya insha Allah waɗanda malamai suna ganin su ne as'abu fawai su suka fi kowa dacewa da gaskiya a cikin wannan rigima saboda ba su ɗauki makami akan kowa ba yadda wasu malaman suna ganin wannan ma ta ƙa'usi cewa ba su kyauta ba malaman da suke ganin wani ya fi gaskiya suna ganin dole ka goyi bayan gaske da ke tare da shi idan ka zauna kai shiru to kamar kayan munafunci kenan akwai malaman da suke kallon abun a haka malamai kenan sarakunan warware zare da abawa Allah shi kyauta sannan sai kuma abdullahi ibn amir waɗannan mutum biyar ɗin su ne waɗanda suka yi na usmana aikin ko dai gwamna ko kantoma ko kwamandan yaƙi ko kuma rike da wani ministry wa'ulai khamsatun wallahu kuma usman waɗannan su ne biyar ɗin da sayyidina usman ya ba wa shugabanci wa hum min aqaribi dukkanin su daga cikin makusantan shi ne wa hadha fi za'mihim mat'amun alayhi wannan kuma a ganin waɗannan mutane wai abin suka ne gare shi to kaga yanzu abin da za ka kalli kana ku shi yanzu kamar yan shi'a su ba suna da aƙida cewa dole kafin ka cancanci yin mulki sai ka dangantaka da sai na to da Allah wane ne fa ayyul fariqaini ahqqu bil amr wanda ya dauki mutum biyar kawai ya saka daga cikin mutanen gidan shi sauran kuma ba wasu mutane da kuma da kuke cewa aqidar ku dole sai in dan wannan gidan ne iya sarauta kenan kuma kuma yadda da wani daban wanda ba jinin sa ta dauke da shi bai baki kaga sun fi kowa kusuta abu akan dangantaka daga ko amma ba sa ganin wannan sai ce فلننظر ila باقي ولاد عثمان رضي الله to bari mu duba su waye kuma sauran waɗanda suka wa sayyidina Usmana suka mishi aiki a zamanin mulkin shi zaka zai kwatanta mana yawan waɗanda suke ƴan uwan shi da kuma waɗanda ba ƴan uwan shi ba sai ka ga cewa ashe wanda ba ƴan uwan shi ba sun fi yawa kuma waɗannan ƴan uwan nashi ba wai ya ba su ne kawai dan su ƴan uwan shi ba a'a ya ba su ne dan sun cancanta inna ma zai zama ƙarin cancanta shine kuma sa da kusanci da su ya san su sani na hakika kamar yanzu ne a ce sarauta malanta shugabanci limanci wata daraja ba a samunta kawai don ka danganta da wanda yake da ita ya kamata mu san wannan ka'ida dan mutum yana gwamna a wata jiha bai cewa shi kenan bari in tashi tashi sauka bari ya sa shi in ka haka ya da haka ba su yadda da haka haka dan kana liman ba za ka ce to shi kenan bari ka nasa ba ɗanka a limancin da kake yi ko da bai cancanta ba masu gargajiya sarakuna da malaman gargajiya su ne suka mai da wannan tsarin su da haka ba za su bar wani ma ya samu wato ya kusa da qualities na wanda shugabancin ba ya su dan kada wani ma yayi munaza kada wani ya da yayansu amma ba haka ba shugabanci da ilimi da sarauta ana gadan shi ne bil iktisa la bil intisa da kokari ba wai da gado ba man lam yarfa'ahu amaluhu la yanfa'uhu nasabu wanda da aikin shi bai daga shi ba dangantaka shi ba ta mishi amfanin komai ba dan gida annabi ba dan wuta bane dan annabi ne daga cikin ul azmi na rusul da ya ki bin uban shi duk da uban yana ce mishi ya bunayyar kan ma'a zo ka hau tare da ni yace a'a sa'awu ila jabal ya'simuni min al-mal qala la asma al-yawma min azabillahi illa mar wa hala bainahum mal mawju fa asbah min al yana cewa a'a ga dutse can zan je nawo ashe kun face aka ce ko yana cikin wannan magana da yake Allah ya halaka da shi kawai kun fata su shiga tsakanin su nan ya halaka dan gidan annabi amma kaga rashin alherin shi ya kai kasa da shi ta yadda dangantaka shi ba ta amfani shi ba ina fata mun fahimci wannan haka kuma komun rashin dangantakan mutum idan kwazon shi ya kai ya kawo sai ya ɗaukaka a daraja ya kai inda ba tsammanta Hajjaj ibn Yusuf al wani sarki da ake labarin shi nan cewa ga ƙarfi ga mugunta ga kirki ga ga bakin hali ko Allah ya fi shi da rahama ya hada abubuwa ne wanda suke masu karo da juna a mulkin shi sai zama awon alheri da ya ba a ji labarin su kamar da aka ji labarin sharrin su ba wai yadda ake surata shi ne aka mutum banza bane a yana da kirki shi da alheran da ya mulkin shi da futuhat da ya na musulunci to amma sai duk ba a ji labarin su an bi labarin mugunta saboda galibi tarihin shi makiyayin shi ne suka rubuta shi hajjaj malamin allo ne a ƙauyen su a daifa a sanin shi bai gani da wata ba ko ta ko malamin allo da ka sani wanda har yanzu ai abin sosai ne ko malamin allo wanda wani ma sai almajirai sun yi bara suke fama ya shi irin shi da kowa yara ta da baki da faffaru da waye amma da ya sa azima a cikin ran shi sai da ya zama babban sarki a cikin duniya za ka mutum na iya ɗaukaka ba daga ko'ina ba da kuma yake iya faɗuwa daga sama ya faɗa har ƙasa haka sarauta da mulki ba gado ba ce a'a dacewa ne da cancanta yake sa ba mutum yadda mutane dama sai kokarin su mai da abun gado sai na usmana bai ba su dan suna da dangantaka da shi ba kamar yadda Umar yake cewa da wani ya ba shi shawara me zai hana ka ce a naɗa ɗanka Abdullahi ɗan Umar bayan ka a halifanci yace a idan alheri na kwashi wanda ya ishe ni da gaba ɗaya zuriya Umar har kiyama ta tashi idan kuma shari ne ya tsaya a kai nan ni Umar shi yasa ya inganta a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa farkon mutumin da zai canza sunna da wani mutum ne daga cikin baro Umayya karatu sura sayya ta rasul dina albani zani ya daga malamai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam game da shugabanci manzo Allah da zai rasu bai ce ba bane amma ya nuna ishara ga ware ga abubakar wanda ba dangi shi bane na jini ga kusancin da watakila ta aliyu suke da shi da ta abba sai na abubakar da zai rasu bai duba waye dan uwan shi ba wanda yake ainihin kai ne ba sai duba waye tantanta shine umar wanda ba dangi shi bane na kusa shi ma da ya tashi tafiya bai sanya wani daga cikin dangin shi ba hasali ma yake kar a sake a ba wanda kusa da shi ce ayyana mutanen da yake ga sun cancanta Sai na ali mutanen gari gaba da suka ya cancanta suka nada shi to daga na ka fara samun da gidi bayan rasuwan shi aka sake baiwa na hasan dan ali shi ma bisa cancanta ba bisa kawai dan shi dan gidan ali ba muawiya da al'amari yake kai shi da ya zo mutuwa da ƙarfin iya ya tirza sa mutane kawai su yi bai'a su yi alƙawari cewa bayan shi ɗan shi ne ya ji duk da a kowane su bai bin cancanta to wannan shi ne canza sunna annabi don dangane da shugabanci samun za Allah ya ce bayan shi halifanci irin na annabta shekara talatin daga nan kuma daga mulki na gado dama kuma gado shine uba ya bi 'ya'ya 'ya'ya su bi ma jikoki haka haka kowa ɗan shi kawai ya sani da aka kai samu rigima dan wani uban idan ya zo ya da 'ya'ya biyu kaman wane kaman Malik dan Mirwa ya zo sai ya ce a bayana daga bayana sai Walidu daga Walidu sai Suleiman duka yayin shi da Walidu ya hau ya so ya cire ƙanin shi kenan yanzu ko shi ma ya sa nashi ta kiyuwa kamar yadda Abu Ja'far Mansur haka ya faru da 'ya'yan shi su Aminu da Ma'mun su ma kowa in ya hau idan kuma ya ce to da ƴaƴana da wani da wani wani daga cikin zaren ya hau to ne shi ma zai gaba ƴaƴan shi sun fi kallon shi tantanta haka abun yayi aka yi ta samun wannan tukka da wa da takun saka saboda wai jini ana ganin muhimmancin jini wajen gado na sana ainihin wato mulki ina fata muka yi sannan sake ce daga cikin sauran shugaban da sayyidina Usman ya daura akwai Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari babban sahabi radiyallahu anhu wa ardahu wannan sahabi ya wadata daga ai sai an faɗi waye shi sannan sahabi daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin waɗanda ba su shiga cikin wannan fitila ba sai kuma al ibnu amr babban komanda kenan qa'qa ibnu amr tamimi ɗaya daga cikin manyan jaruman larabawa tun a jahiliya da kuma musulunci wanda sayyidina baka yake cewa wallahi a zikirarin qa'qa a cikin wata wata ya fi a ƙara masa sojoji ɗari shi kaɗai a matsayin soja ɗari yake bai taɓa jagorantar yaƙi aka samu matsala ba ka a ƙawo kenan wani babban da kai daga duk shi kafin ba wata wani <laughs> ina fata mun fahimci nan ya mawaƙi ne babban jagora ne ya rasu da shekara arba'in hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma jabir al-muzani shine jabir ibn umar kenan al-muzani wanda dama shi kuma daga cikin kwamandoji ne da Umar ne ya zaɓe su Usman ya zaɓe shi ne a Umar da kuma Habib ibn Maslamata al-Fihri kenan shi ma ɗaya daga cikin manyan jagori. wanda Umar ne ya naɗa shi ya cire shi daga baya sayyidina Usman ya naɗa shi shugabancin sojoji ya rasu tana shekara 42 insha Allah sunan shi kenan Habibu ibn Maslamata al-Fihri babban ainihin jagora ne yana daga cikin wato duhatul arab mutane wanda suke sun iya makirci yana da wata mata ita ma an ce ma kira shi a gun yaki wata ran taɓa zuwa wani yaki shi da ita suka yi alƙawari cewa ana ce mishi dama a abin nan a habibu rum saboda kusan duk ƙasashen turawa waɗannan wanda ake ce mu turkiya yanzu da girka da waye shi ya cita da yake shigar da su musulunci a lokacin ya ce suka je tun a mu'askar tun a sansani ita za su yi ban kwana za a ci fagen fama ita ma soja ce matar sai ta ce to ana za mu haɗu yace ko dai mu haɗa ke a cikin tantin shugaban rumawa din nan tantin kwamandan su mu haɗa ke a nan ko ko mu haɗa aljanna kawai ke mu haɗa mu kenan ɗayan biyu da yaƙi yaƙi ko ya kutsa aka gama kashe kafirai ya zabura a guje tun alƙawarin su ya ji wurin sai ta riga shi zuwa ita ta kashe wannan sarkin sai ta ta kashe sarki ta tsaya kan gawo shi ya ta riga shi zuwa wajen to waɗannan fa su ne irin mutanen sayyidina Usman ya aiki su ba ƙananan mutane bane da ba sai kuma Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid Abdurrahman dan Khalid dan Walid komanda dan gidan komanda kenan ko wannan ana cewa bai gaza baban shi ba a jarunta sai dai kawai shaharar baban ta sa ba a jin labarin shi kasa akwai wanda in ya shahara ko a kuɗi ne ba za a ji labarin wani a ƙasan shi ba sai zama a ƙasan shi ba ko wasu masu kuɗi amma ba za su ji labarin su ba so da ya riga ya danne su na fata mun fahimci wannan sai ran da baya nan za a ci sai kuma abul awar as-salami wanda shine ainihin amr ibn sufyan kenan amr ibn sufyan ibn abd shams wanda yake yana daga cikin musulman baya baya lokacin da aka yakin hunain ma kafiri yakin hunain ya zo a wani kafiri amma ya tsira ba kashe shi ba ya musulunta shi ma babban kwamanda ne sai kuma hakim ibn salama sai kuma al-ash'as ibn qais al-kindi kenan amiru bani kinda dan uwan sai mun kai kenan wannan ma wani babban jarumi ne tun a jahiliya tun haka nan a musulunci mutum ne mai zurfin tunani wanda ya iya ya iya solving matsalar da aka rasa da ra'ayi yana daga cikin da ake zuwa musamman dan a ji shawarar shi akan duk wata rigima ta siyasa ko aure ko zamantakewa ko yaki ko bashi ko zamba babban mutum ne al-ash'ab bin kayda daga sunan suka dade a duniya ya dade a duniya ya tsufa ya tsufa kafin ya rasu akwai kuma jarir bin abdullahi badai ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka mutunta na baya baya waɗanda ake jin ra'ayinsu kan yaƙi da zaman lafiya jarir bin abdullah akwai kuma ainihin wato yi utaybatu ibn nahar akwai malik bin habib akwai annasiru al-ijli ko kuma as-sabiq ibn al-aqra akwai sa'id ibn qais wanda ake mishi laƙabi da farisul arab wa zahiyatuha akwai salman ibn rabi'a al-bahili kenan ko kuma hurai ibn hubaysh duk waɗannan suna daga cikin mutanen da sayyidina usman ya aiki da su kaji ta wannan mana sun project sun fi waɗancan duk waɗannan ba abubuwa fa ulai hum wulatu usman ki kaga waɗannan to su ne gwamnoni da ma'aikatan sayyidina usman yan fadashi radiyallahu anhu وبنظرة سريعة نجد أن عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غيره كان كان duba da zaka yi zaka karar cewa waɗanda suke ƴan uwan sayyidina Usman daga cikin waɗannan mutanen sun fi karanci fiye da waɗansu su biyar ne kai waɗannan kuma su wajen goma sha wani wa bi khasan idza alimna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuwalli bani umayyah akthara min ghayri musamman muka san cewa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi a dukkan cikin ma'aikatan da ya amfani da su ya fa ɗaukan ma'aikata daga cikin banu umayya gaba ɗaya قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية الله يقار مش رحمه يشي لا نعرف كبيرة من كبائر قريش فيها أمال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من بني أمية ba mu san wasu kabila daga cikin ƙurayshawa waɗanda suke da wata ma'aikata da suka yi aiki a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da banu umayya ba da annahum kanu kasirina saboda sun fi kowa yawa sai sun fi kowa yawa to kun fi kowa opportunity na samun mukamai opportunity na samun wuri na samun shiga domin yawa yana ƙara ma mutane human resources shine shine asalin a arzikin yan adam me yasa wanda Allah yake ta kwaya da mutane cewa sai aure ta hayyafa saboda al'umma take da yawa to al'umma ce da dole tana kan gaba din da aka buga aka raya ba za ta dan kuɗe ba in Allah sai ta kai labarin wannan haka yake a tarihin musulunci haka yake a tarihin duniyar turawa ko ina duba ka ga annabi Sulaimana me yace yana so ya je yayi yaƙi ya jihadi yace zai yi tara da bayi matan shi guda ɗari cikin dare ɗaya ko ta haifan mishi namiji ɗaya kaga an samu rinjina ɗaya kenan sai Allah bai nufa ba ma'ana ko munan baƙaƙen fata me yasa turawan wannan ba sa barin mu sake saboda suna da lissafi akan muna ƙara yawa idan muna ƙara yawa kuma ta za mu kai lokacin da ba za a iya muna wannan zaluncin da ake muna ba da yawa to makami ne wanda da kuma da suke da yawa sun fi kowa opportunity inda ake da yawa an fi samun opportunity na kasuwanci na ilimi na wayewar kai na ci gaba na gwagwarmaya da duk wasu abubuwa sannan kuma duk sanda za a nemi wakilci to za a fi samu daga cikin su saboda sun fi kowa yawa yanzu misali ba za ka haɗa wakilan da suke wakilan jihar Kano a National Assembly yawan su da wanda suke wakilan mutanen bayan ba saboda yawan su ba dai bane haka ba za ka haɗa Lagos da jihar Yoruba saboda yawan su ba ne, bane ina fata mun fahimci wannan to wasu mutanen a cikin Quraysh gaba ɗayan su 70 ne misali bari umayya kuma su wajen 700 da haka waɗancan suna da chances 70 wannan kuma da chances 700 kaga wala ka iya hadawa mun fahimci wannan wa fihim sharafun wa su'dud sannan kuma suna da daraja da kuma iya shugabanci suna da wannan ba ta shugabanci karatun zamu min hadis sunna a mujallad na shida shafi na ɗari casa'in da biyu sai ya ce wal wulatu alladhina wallahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wasta'malahum min bani umayyata hum kuma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su daga cikin banu umayya su ne Aitab ibn Usayd wani mai suna Aitab dan Usayd daga cikin banu umayya daga cikin Abdullah wanda suka musanta ranar fatuhu Makka ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha hudu rana ɗaya sha hudu ko sha uku sha uku rana ɗaya suka mutu sayyidina Abubakar wannan rana ɗaya suka mutu shi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sannan akwai Abu Sufiyana bin Harbi, Abu Sufiyana, baban su Muawiya da kuma Khalid bin Sa'id bin al-As Khalid dan Sa'id dan Abdul As ya daga cikin al-mutaqaddimina fil Islam kusan shine na biyar a musulunta gaba daya wannan mutumin sannan akwai usmanu ibn sa'id shi ma dan uwan wancan ne akwai kuma aban ibn sa'id shi ma dan uwan wancan ne ha'ula'i khamsatu ka adadin ladina wallahu usmana wa usmanu radiyallahu anhu kaji su ma guda biyar ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shugabanci ko ya rada su wani aiki daga cikin banu umayya biyar ne sai da usmanu shi ma nashi biyar ne ashe ka gama wata falala ce shine ya dace da irin adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi radiyallahu an usman wa ardahu thumma yuqalu ba'da zalika sannan sai a ƙara amsa a ce in ha unna ha'ula'i wulad lam yatawallaw kulluhum fi waqtin wahid ya da kyau ka sani ya kai mai karatu cewa waɗannan mutane guda biyar sayyidina usman bai ba su wannan aiki a ce a lokaci guda dukkan suna matsayin wakilan shi a cikin al'umma ba bal Usmanu Uthman radiyallahu anhu qad wallal walida ibn Uqba thumma ya daura walid dan Uqba sannan wata rana kuma ya cire shi fa walla makanahu Sa'id ibn da ya cire shi sai mai makafinsa da Sa'id ibn al-As falam yakunu khamsa fi waqtin wahid bayan lokaci guda ne ya zaɓi mutane biyar daga cikin dangin shi ya ba ainihin wannan shugabancin wa'ida sannan kuma lam yatawaffa Usmanu illa wa qad azala aidan Sa'id ibn al-As sayyidina Usman bai mutu ba kuma har sai da ya cire shi ma Sa'id fa inda ma tuwfiya Usmanu lam yakun min bani Umayyata min al-wulati illa thalatha lokacin da Usman ya rasu daga cikin bani Umayya babu wani wanda yake shugabanci ban da mutum uku sune wane mutum uku ne yake hum ko wahum sune Mu'awiya وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعبد الله بن عامر بن waɗannan guda uku su kaɗai ne suke shugabanci daga cikin banu umayya san da ya rasu karanta tarihi a mujallad na uku shafi na 445 wa huna mala yace anan wajen amrun yajibu tanbihu ilayhi akwai wani al'amari da ya kamata ya zama wajibi a fadakar zuwa gare shi wa wannan abu ko shine anna usmana azala al-walid uqba cewa usman ya cire walid ibn uqba wa sa'id ibn al-as al-kufa ya cire su ne daga shugabancin kufa wa'idu da sa'id dan as al-kufa allati azala minha umaru sa'ad ibn kufa nan garin nan wanda umar ya taɓa cire sa'ad dan abi waqqas daga shugabancin wa azala ibn mas'ud kuma ya taba cire ibn mas'ud in kun tuna baya can mun yi magana dangane da mas'alar sa'ad abi waqa da irin munafincin da wasu munafikai suka kulla mushi dangane da wannan gari wa azala usman minha aba musa wal walida wa ghayruhu sannan shi ma usman ya zo ya cire abu musa ash'ari ya cire wani dan ba, da kuma wasu al-kufa allati da'a aliyun ala ahliha kufa wanda sayyidina ali ya addu'a tofin alatsi ne ga mutanen garin su ne fa yan shi'a jama'a sayyidina ali ya musu tofin alatsi ne har sunan garin kenan kufa kuma har zama muke magana din nan garin na cikin kasar iraki bai gushe ba daga cikin garuruwan da ba sa rabuwa da fitintunu iri iri saboda wa manzo sai kuma ya taɓa nuna wannan nahiya ta Iraki yake daga nan rigingimu za su dinga tasowa a cikin al'umma da haka za ga Iraki wannan bangare shine tushen shi'a shine tushen ainihin wato mu'tazilanci shine duk wata bid'a a musulunci in banda nasibanci da ya taso daga sham to daga iraki ake samu shi daga iraq ake samu shi ina ba ta mun fahimci wannan dan haka gari ne na yan bala'i shi sa Allah bai gushe ba yana jarabtar su da mugayen shugabanni hajjazu da muke faɗa ɗazu a yadda tarihi ya zo da yadda zamanin sarki wani sam abdul malik gaba wani babban sarki ne da ake a cikin banu mai daga cikin sarakunan da suka iya yin tauhidin daula ta banu mai ta dawo cewa ta zama daula mai karfi lokacin da ya hau akwai masu munaza'a masu ja'in ja su abdullahi dan zubair a makka su ainihin wato a wannan muktar bin ubaid sakafi su abdurrahman dan ash'as ga sunan nan rigingimu iri iri amma da ya hau ya dinga da mugunta da kyauta da makirci irin na gabani sai da ya haɗa kan wannan gwamnati ta musulunci a wannan lokaci to a lokacin mutanen iraki ba su gushe ba suna tawaye ba duk wanda aka yi musu duk wani gwamna da aka yi musu sai sun mai tawaye ce ba su tashi shi a cire shi sai wannan shari a cire shi a kawo wannan da ruwan haka gari sai da zai da su mirwan eh, sarki mirwan eh, abdulmalik da mirwan ya rasa yadda zai da su shi ko hajjar lokacin bayan ya gama irin bala'in da ya kawo mutanen makka na kashe abdullahi dan zubair wannan bala'i da ya kawo kasan makka na kashe abdullahi dan zubair ya koma har addu'a yake Allah ya sa shi a duka shi shugabanci har addu'a yake Allah ya jarabce su shi <laughs> saboda jarabce ne haka ko Allah ya jarabce su da shi shine dai na ce musu cewa shi kibiya ce da sai da aka gwada aka gwada aka ga wace ta fi karfin itace wace ta fi ɗaci sannan aka harbe ta ita yace wallahi da ina ina ina ganin kawo ka so suna faɗi daga kan wuya ina ganin jini na gudana tsakanin gemu da da rawan ce wallahi kawo nan sun nuna yadda ka san mangwara yana nuna Allah kuma ni zan cire shi kuma wallahi yace ba na faɗa sai na cika ba na alƙawari na karya kuma bai karya da ba sai dai shekara wajen goma sha bakwai yana musu wannan wannan kisa da kamawa da kashewa da bulala ya kashe mutanen kirki da mutanen banza barayi da waliyai masu adda Allah ya karba ba ruwan shi alramomi mahaddata malaman fiqh babu wanda bai kashe ba wata rana ya fita yana nuzha ya fita bayan gari yana tasafa akan dake shi kare, sai ga wani mutum bai san cewa wannan shine ajabi ba Eh, suka tsuguna suka gaisa a wani wuri sai ce mishi da tije na laka je sai zan je bayan gari ne nan dan shakata daga ina ce daga wannan kauye yace to baka jin tsoro eh, wani abu ne tsoron me zanci yace me zaka faɗa game da sarkin ku hajjaji yace qabbahu Allah Allah ya da fuskar shi Allah ya ci mutunci shi Allah ya la'ance shi ya gama faɗan mugayen maganganu yace baka jin tsoro yace tsoron me zanci ba ji tsoron komai yace to ka san ko ni waye ce ba su kuka bai na ma da kuka waye kace to ni ne hajjajin kace to ni kuma kai ka san ko waye ce ba sauka ba ce ni kuma ni ne mahaukacin suwa ne ya faɗi sunan gidansu ka ni ne mahaukacin gida ce tuwa wani magana da ke ma a cikin hauka nake sai da ya kawai kai to irin waɗannan irin za ka ji malamfikin fiqhu irin su ibnu abi laila su sa'idu dan jubair malaman fiqh ne ba da ake ji da su a tarihin musulunci Hadari da ya kashe su ya kashe malami ya fi guda saba'in. duk malamin da ya magana da ta saba wa abin da yake so dama yana da illaki a cikin za a kashe shi sai da ya zama suna bin shi na kasan tumaki suna bin masu kiwon su ba dan suna kaunar shi ba dan bala'i kawai zama dan bala'i irin na jaji to irin wannan garuruwan ne ba waɗanda suka fuskanci wannan matsala nan kusa Allah ya kare wasu da da Saddam me yasa dan bai musu ba babu irin wannan kisan mu muke da dan bai musu ba irin na Haddad to kullun haka ce yanzu da muke magana din nan Iraki ba kushi ba na rigingimu kuma rigingimun daga wannan wuraren suke tasowa daga Kufa da Basra da Wafiq da da Baghdad so da haka annabi ne ya riga musu mugun baki garin yan rigima ina ba ta fahimci sunna Allah shi kyauta dan sai Ali ya musu baka addu'a sai yace al-kufatu allati qadara ahluha bil hasan ibn ali kufa mutanen da suka yi wa suka yaudara hasan dan ali wani yaudara ne ba su mishi ba in banda Allah ya tsare shi daga munafurcin su Allah sun halaka shi sannan yace al-kufatu allati naqada Ahadu al-ada ma'a muslim ibn aqil kufa wanda suka kare alƙawarin da ake tsakanin su da muslim ibn aqil lokacin da suka ce wa Husaini ya dawo cikin su za su mishi baya zamanin Yazid ya fara aiko wannan dan uwan nashi muslimu dan aki cewa ya zo ya zauna da su ya shawara ya ci suwa ya jagoran abu yana zuwa a cikin wani ya je kai munafurci ma ɗayan ƴan ɗayan bangaren ɗayan bangaren bano cewa wani na nan wajen yana garin nan yana gidan wani aka ba shi kudin shekaru shi aka ja kama sha aka shi wa akhiran wa laysa akhiran sannan abu na ƙarshe ko ba shi ne na ƙarshe ba al-kufa allati qatala ahlu al-husayn husaina ibn ali kufa mutanen kufa yan shi'a su kashe sayyidina husain dan ali jama'a na rantsi da Allah shi ba wani bane kashe su yan shi'a zuwa kashe shi za mu zo karatun sai mun kawar da mun faranta duk abin za mu faɗa in Allah ya mu iya kare kanmu shi waɗannan da ake cewa shi shi'a Najeriya jama'a sai ba mutane sha'awa waɗannan su ne ƙarshen ƙarshen akhirul mutaakhir a cikin wannan addini saboda su gaba ɗaya ma jagoran su ma jahili ne gara waɗanda suke a wasu garuruwan da wata kila suna da masu ilimi wani a cikin su na rantsa da Allah kai har shi jagora bai iya da baki mara wata ba da kanshi ya faɗa to yanzu wannan da za a ce ana addini da haka shi a jama'a su suka kashe wannan bawan Allah za mu zo za mu karanta za ku za a faɗi sunansa a nan. za mu ɗauko kuma daga manyan da tarihi mu faɗa ga sunayensu ga shi labarin cewa da su ne a cikin rundunar sai na Ali sanda yake yake da Muawiya kuma su din su aka zo aka ba wa kuɗi suka yi kashe wannan jika na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yanzu kuma ana mutane kare banza wai ana wai wai ana tunawa da wai wai kashe Sayyidina Hussein wannan kaga wani addini ne na wasa a ce ku kuna kwana da bakin kaya sai ka ce zunubi kullum kuna cikin baki kirin Allah shi kyauta al-kufa allati lam tarda biwalid qat kufa wanda ba taba yarda da wani shugaba ba kowaye aka nada musu sai sun ce ba su so ba su yarda ba idan da haka mutum da cewa azlu usmana radiyallahu anhu li ulaika wulad usmana wai dan ya sauke waɗannan shugabanni la yutabaru mat'anan fi wannan ba abun suka bane game da su game da shi ko su bal mata'anan fil madinati allati wallu alaiha a'a suka ce ga garin mutanen cewa gari ne wanda duk wani mutum ko mai kike shi ba tare da shi ba ba ta amince da shi ba sun mahal asbatat haula il wulatu kafatuhum aula shin kuma waɗannan shugabanni shin sun cancanta su ba su cancanta ba domin cancanta ita ce abin da ke ba mutum a haliya na shugabanci sai a ci shahadatu ahlul ilmi fi ulaika alwulati alladhina wallahu usman radiyallahu anhu za mu zo mu ji bayani daga malamai game da cewa shin waɗannan da sayyidina usman ya ba wa shugabanci sun yi abin da ya dace ko ba ba za mu zo mu ci ثم يقال كذلك sannan kuma sai a ƙara cewa inna ali ibn abi talib radiyallahu anhu walla aqaribu to in dai bai wa ɗan uwa shugabanci laifi ne to sayyidina ali shi ma ya bai wa ɗan uwan shi daga cikin su a ƙasa gashi na mala yake cewa walla abdullahi wa ubaidullahi wa qasam wa tammam abna'u abbas waɗannan dukan su ƴaƴan abbas wa rabibahu sannan ya baiwa kuma agolan gidan shi shine muhammad ibn abi bakr wa abdurrahman ibn hubaira ibnu ukhtihi ummu hani wanda ɗan gidan yar uwarsa ne ummu hani ya ba su shugabanci shin wannan ma laifi ne a lokacin da kai dan za ka yarda mutum da zaka yarda musulmi da wani laifi baka sani ba kana ganin abun laifi ne to wanda suke karewa shi ma ya taba yin shi da an faɗa kuma sai kai tir saboda baka taba ji ba wancan ma ka karanta ne a wata jarida da ake bugawa da Hausa shi zaka ji labari an rubuta sunan da transcription ba zai yi jama'a ai shiru ana ganin waɗannan la'arun suna ɓatar da musulmai ba ba zai yi ba dole ne a dinga kona a cikin ana faɗan gaskiya wanda kuma ji san wannan gaskiya bai faɗi ba amana ce a wuyan shi kuma jama'a mutane su ne su tsoron wayan shi a ba su kashe su wallahi wanda da ya shi suka shi ne wallahi sun ce muke shi wallahi sun ce muke shi ne sun kwashe da zaman mutum kake tamkalar alin to me zaka tsoron wannan ko ka tsoro ko baka tsoro wala wanda zaka mutu kul ina mutane ta turna binu fa innahu ku. mutu da kake guduwa to zaka je ka tayi a can gaba shine ma'ana aya mulaqikum ba muttabi'ikum ba ba wai kana gudu kana bunka ba ai tana can a gaban kai da kai zaka tarar da ita to me abun gudu kenan wannan ya kawai kafin kiba ta yayi ta ka zo lafiya da mutuwa ka san cewa kawai babu wani an samu matsala tunda aka yi ka tunda dai aka yi ka to an samu matsala domin fa innahu mulaqikum tana can za ku tare da ita a gaban ka zuba gudun tana ta gaba kuma ba za ka mutu ba sai ka cinye adalin ka tsaf babu ragi babu kari to me a cikin wannan ababun da ke wannan zaman lafiya ina ba ta hankali sallah sannan sai ce walam yalqum alaihi ahad kuma wannan abin da sayyidina usali yayi babu wanda ya zarge shi akai wala nalqimu nahan alaihi nanu aidan kuma ba mu zarge shi akai muna ba ayin dan kuko sai da anna hadha al-amr huwa tawlid usman li aqaribihi alladhi yanqumuhu eh, ala usman yanqumuhu ala usman ithnani imma sunni wa imma shi'i yace domin wannan abin da ake Tuma Usman da shi na baiwa dan uwan shugabanci to mutum biyu ne suke tuma shi da shi ko dai ahlus sunna ko kuma dan shi'a fa amma shi'iyyu fa yuraddu alaihi bi anna ali ibn abi talib wallahi qarib ida dan shi'a sai an mishi da batari cewa to sayyidina ali da kake girmamawa shi ma ya ba yan uwan shi mulki wal amru sawa'u da ka ɗaya ne idan wancan laifi ne wannan ma laifi ne in wancan ba laifi bane wannan ma ba laifi bane fa in kana tawaytu usman li aqaribihi to abdu mat'anan alayhi idan sayyidina usman ya ba ƴan uwan shi ya zama abin suka wa kazalika tawliyatu ali li afarisi haka nan shi ma ali bai ba ɗan uwan shi abin tuhuma ya la budda an takuna mat'anan alayhi dole shi ma ya zama abin suka wa in lam takun mat'anan ala ali laysa bi mat'anin ala usman in ko ba suka bace akan ali to ba kan usman ba suka bace bal illal ladina wallahu usman afdal min alladhina wallahu ali ibn abi talib ka san da cewa mutanen da sayyidina usman ya ba shugabanci a cire yan wantaka to sun fi daraja a musulunci fiye da wanda sayyidina Ali ya ba domin su waɗancan sabbai ne ma mafiyansu radiyallahu anhu anhum ajma'ina bi tisnai Abdullahi ibn Abbas daga cikin waɗanda kawai sayyidina Ali ya ba wanda suke da falala shine Abdullahi dan Abbas wa amma idza kana alladhi yunkaru ala Uthmana alladhi yunkaru ala Uthmana sunniyya idan ko wanda ke wa sayyidina Uthmana wannan tuhuma ahlus sunna ne yuqalu sai a ce mishi anta baina amuraini isnaini. kai kana tsakankanin abubuwa guda biyu ne ahaduhuma na farkon su anna usman radiyallahu anhu wallahu mahabatan lahu walam yakunu ahlan lilwilaya ko dai kace sayyidina Usmana ya ba su ne saboda yana kaunar su ba su cancanta ba wa sanihima abu na biyu kuma an taqula inna usmana kana yadullu annahum yastayquna alwilayata wa dhalika wallahu ko kuma ka ce sayyidina usmana da yana tunanin sun tantance ne sai ya ba su fal asu, to abin da yake asali ihsanu zanni fi amsali usman yin zato na kirki akan mutum irin sayyidina usman shine abin da ya dace radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu summa da zalika kulli sannan bayan kuma duk wannan nan durfi siyar ula'ikal wulati alladina wallahu usmanu radiyallahu anhu to idan muka ɗauki abu na farko cewa sai usman ya ba su kawai dan yana ganin yan uwan shi to ba haka bane mu dauka ya ba su ne dan tunanin sun cancanta ko sai kuma suka zama ɗan uwan shi to bari mu duba mu ga zaton da ya musu na cancanta shin ya tabbata sun cancanta din kuma cancanta ba ma'ana mu sa kyakkyawan zato muna ganin sun dace sannan kuma sai abu kowa mu ambaci ɗaya bayan ɗaya duka mutanen nan mu ji yaya yake wani irin mutum ne kuma me yayi a shugabancin da aka bashi daga nan sai mu yanke hukunci to sun tantance ko ba tantance ba kaga kenan kai da kake musulmi ahlu sunna bai kamata ka dauki wannan maganar ma ka faɗa ba ba tare da kai wannan mutum ba gara wanda yake dan da ban shi yana neman me yayi abin da zai aibata musulmai da shi ina fata mun gane wannan ina ganin saboda tsoron lokaci kuma mun samu gaba sai mu kwana ne insha Allah idan mun zo Allah ya kai mu mako na mai zuwa sai mu tashi akan wahabihi shahadatu ahalil ilmi fi ulaika alwulat abu makari akwai shabbi kankani jama'a dangane da wato ibadar da ya kamata musulmi su yi a wannan lokaci mai tsantahowa wanda shine ranar lahadi da litinin kenan a lissafi yau mun shiga daren juma'a daren bakwai ga wata kenan asabar zai zama takwas ga wata ko lahadi tara da goma lahadi litinin shine tara da goma ga wata ba lissafin najeriya ba jama'a lissafin da yake da daidai nake faɗa wanda yake daidai a duk duniya misalin lissafin Najeriya wanda mutane ta gara ma ka cikin lissafin Najeriya wata kila ba ka yake mai lissafin amma wannan zafin ina faɗa haka sai da na yi waya da wani a Madina ta tambaye shi nawa ne ga wata a Madina yake gayan cewa Madina ana lissafin zai kama Ashura ranar Litinin a ranar Lahadi waɗannan ranaku sa da falala na azi. ranar ashura da azumin ashura farilla ne jama'a kamar yadda al-imam bukhari ya rawaito da muslim hadisin aisha da hadisin muawiya da abdullahi dan eh, dan umar daga baya annabi sallallahu alaihi bayan an farlanta azumin ramadana ya mai da shi mustahabi kuma ya zo madina ya tare da yahudawa suna yin wannan azumi ya ce me yasa suke yi suka ce ana yi ne saboda ranar da Allah ya tsata daga Musa daga Fir'auna yace mu muka fi cancanta da ni wannan azumi saboda mun fi su kusanci da Allah Musa kuma manzo Allah yi wannan azumi kuma ya ci gaba da ni ana nan kuma sai ya ce idan Allah ya kai mu bari za mu yi azumin hada tara ga wata ɗan don mu saba wa yadda suke sai zama bai kai wannan shekarar bayar su wannan kuma muslim ya rawaito ainihin wannan kissa ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce zai yi azumin tsayar rana sannan daga cikin falala azumin shine wannan rana ta Ashura idan mutum ya azumce ta Allah bada zai kankare mishi zunubin shekara gaba daya shekara cikakkiya haka imamu Muslim ya rubuta cewa yau mai ashura yukaffiru zunuba sanati sai da akwai hadisin da suka nuna cewa shekara daya da kuma shekara ta bayan ta wanda wannan ƙari ne wanda bai tabbata ba da kuma yin azumin sha ɗaya ga wata shi bai tabbata banda azumin babu wani abu da ake na ibada na farin ciki ko bakin ciki azumi za ka yi yadda ka san ana yin azumi sahur da barin cin abinci barin kusantar mata barin yin surutai har zuwa faduwar rana da kuma buɗe baki gwargwadon bukata shikenan babu wani suka ciki babu sa bakin kaya babu kuka babu murna babu kiɗa babu hawan shara duk waɗannan bid'o'i ne daga ɓangarori biyu in ma dai masu kyama ahlul baiti ne nasu ba kenan kuma masu masu kururuwar ƙauna ahlul baiti ne ɗan shi'a kenan duk wannan addini ne guda biyu na bata bai kamata ka kai musulmi kana mu'amala da su ba da haka wanda ya samu hali yana iya wannan azumi wanda bai samu hali ba babu laifi yana iya bari idan musahabi ne idan ɗaya kawai za ka yi yan falala ka yi guda ɗayan na ranar goma idan kuma za ka yi duka din to fa biha wa ni'mat fa huwa afdal insha Allah mata waɗanda suke ji zan da cewa bai halarta mata aure ta yi azumin nafila ba sai da izinin mijinta ko ta ɗauka mijin tana da ‘yancin ya ce ta karya karyawan ya fi yin azumin falala a wurin Allah idan miji ce ta karya sai kuma miji kakka zama wai kai ka ce tunda dai an bani ‘yanci bar ne mulkin kama karya ne eh, da tsoron Allah za mu tsaya nan insha Allah na to watan ba namu bane na Najeriya watan na duniyar musulunci gaskiya ni wannan shine fatar da nake ba kaina cewa zan buwata duniyar musulunci wannan magani? to alhamdulillah to na san yawanci galibi wanda watan ya kare an tafi wata yan dabaru haka a dan yi shiru a dan shira ana hurawa kaje a a rasa mutum shi ta ma na san da ba a